Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 29 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Muhammad ba mu mukanin labarai. 'Yan jam'iyyar Democrat suna shirin tirsasa Majalisar Dattawan Amurka yau Talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga Amurkawa. Wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala dubu biyu na tallafin annobar COVID-19 wanda kuma tuni Majalisar Wakilai ta amince da shi. Ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta ƙara tsawaita dokar zama a gida a yau Talata da mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar covid-19 shugaban afirka ta kudu sirar mafosa ya ce zai sake dawo da dokar hana siyar da barasa kuma ya bayar da umarnin rufe gaba ɗaya wuraren siyarwa a wani matakin shawo kan sake bullar cutar coronavirus. tawagar sa ido kan zaben jamhuriyar Nijar da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta tura Nijar ta ce ta gamsu da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki wanda aka yi a ranar Lahadi da ta gabata. An yi zaben nan cikin lafiya. Kowane ɗan Nijar an ba shi dama ya zo ya jefa nashi ƙuri'a ya sama wanda yake so kuma an buɗe wajen zaben nan da safe muna ɗauke da ƙarin bayani. Har yanzu daga Najeriya za kuma mu kawo maku rahoto akan cewa kusan sa'o'i 48 da aka kashe wani basarake Igwe Emmanuel Umba a garin Oruka da ke jihar Enugu. Rundunar 'yan sandan jihar ta fito da bayani akan mutuwarsa. sannan za mu leƙa Ghana inda za ku ji shugabar hukumar kula da ilimin al'umma ta ƙasa Madam Josephine Nkrumah ta yi Allah wade da take magana akan rasa rayukan mutane lokacin zaɓe. sannan kuma muna tafiya da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yan Jami'ar Democrat suna shirin tarsasa Majalisar Dattawan Amurka yau Talata don ta amince da biyan kudaden tallafi ga Amurkawa. wanda shugaba Donald Trump ya bukata na dala dubu biyu na tallafin annobar COVID-19 wanda kuma tuni majalisar wakilai ta amince da shi yayin da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell bai nuna alamun zai gabatar da matakai na jefa kuri'a ba. Wasu jagoran jam'iyyar Democrat marasa rinjaye a majalisar sun ce suna da niyyar bin hanyoyi da dama wanda za su tilasta ɗaukan mataki. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya ci rabin wani tsari na dakatar da duk wani dan majalisa da ya nemi a dawa da matakin. Shuma ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa akwai goyon baya ga wannan kuɗi na dala dubu biyu daga ko'ina a faɗin ƙasar. To amma McConnell yana ƙoƙarin ya tabbatar 'yan Republican na majalisar dattawa ba su amince da taimakon ma'aikatan Amurkawa da iyalai masu neman taimako ba. 'Yan Republican da dama sun ki amincewa da ƙarin kuɗin. Dan majalisar wakilai Kevin Brady ya ce kudirin ba zai taimaki marasa aikin yi a kasar su koma aiki ba. Ana kyautata zaton cewa jihar California da ke yammacin Amurka za ta kara tsawaita dokar zama a gida a yau talata ga mazauna wasu yankuna biyu manya a jihar da suke ta fama da karin adadin waɗanda suke kamuwa da annobar COVID-19. Gwamna gabin nelson ya faɗa jiya Litinin cewa a bayyane ke cewa dokokin kulle da aka ba da farko na makonni uku da suka wuce a yankunan tsakiyar san hukuin bale da kudancin california za a tsawaita su yayin da asibitoci suka cika ko kuma suka kusa cika yankin san hukwe bale wuri ne mai muhimmanci a bangaren noma a jihar california yayin da kudancin california hada da manyan biranai na los angeles da san diego lamarin ya munana kwarai da gaske har ya kai ga asibitoci a yankunan suna kin karɓar marasa lafiya da suke buƙatar kulawar gaggawa da kuma kafa tantuna a matsayin ɗakunan kula da marasa lafiya da suka yi yawa na covid-19 jihar california ta zama ɗaya daga cikin jihohi da annobar coronavirus ke ƙara tsananta a amurka alkaliman da cibiyar jami'ar john hopkins ta tattara sun nuna cewa jihar tana da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar miliyan biyu da dubu ɗari da casa'in da biyu da ɗari shida da casa'in da hudu ciki har da waɗanda suka mutu tara. nan ba da jimawa ba Muhammad zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin tawagar sa ido kan zaben jamhuriyar Nijar da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta tura Nijar ta ce ta gamsu da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki wanda aka yi a ranar Lahadi da ta gabata. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Muhammad Namadi Sambo shi ya jagoranci wannan tawaga kuma bayan kammala taron manema labarai da suka yi Mahmud Lalo ya zanta da shi inda ya fara da tambayarsa yadda suka suka kai ga wannan matsaya ga abokin aikinmu na murya amurka daga yamai mahmud lalo da ƙarin bayani ah, alhamdulillahi kamar yadda kaji yanzu a ah, declaration report da muka yi preliminary alhamdulillahi zaɓe ya yi kyau zance saboda a ah, akalla kasar kusan ko'ina an yi zaben nan cikin lafiya kowa kowane ɗan Nijar an ba shi dama ya zo ya jefa nashi ƙuri'a ya sama wanda yake so kuma an buɗe wajen zaben nan da safe akalla kasar kusan ko ina yi wurin awa goma sha ɗaya mutane sun fito sosai tun ba ma mata ba mata sun fito da yawa da kuma samari maza da mata an ba kowa 'yancin shi na ya zaɓi wanda yake so ah, muna fata wannan zaɓe da aka yi cikin lafiya za mu ga ƙarshen shi ma cikin lafiya to kamar waɗanne irin shawarwari kuka ba ita wannan ƙasa ta Nijar? Eh, mun ba da shawarwari na farko mun lura cewa a duk inda aka je wannan zaben nan mutane ba su sa abubuwa na kare wannan covid din nan ba ba mask ba hand sanitizer ba social distancing da sauransu saboda haka eh, ba to muna ba da shawaran cewa zuwa gaba a dinga lura da irin wayannan abubuwa na maganar lafiya kuma mun ba da shawaran cewa yana da kyau a ƙara sanar da mutane wajen yanayin yin zaɓe amma eh, faɗakarwa da sauransu gane yadda za su gane duka abubuwa yadda ya kamata kamar wani kira za ka yi ga wanda bai samu nasara a wannan zafi ba da shi kanshi wanda ya samu nasara wanda ya samu nasara da wanda bai samu nasara ba duka abin da suke bukata kowane ɗan takara shine magana ci gaban ƙasar Nijar. kuma mun san cewa a kowane zaɓe akwai wanda zai ci zaɓe akwai kuma wanda ba zai ci zaben nan ba wannan ka'ida ne haka allah ya nufa saboda haka wannan zaɓe wanda allah ya bashi nasara sai a haɗa kai duka gabaki daya da wanda ba samu nasara ba a sa ci gaban nijar a gaba ita ce mai mahimmanci daɗin irin wannan abu shine bayan kowace shekara biyar akwai kuma wani dama idan allah bai baka sa'a a wannan lokacin ba cikin idan ubangiji kana iya yin sa'a lokaci na gaba amma muhimmin abu shine kowa ya kwantar da hankalin shi kowa a haɗa kai ga baki ɗaya duk 'yan nijar ne duk 'yan uwa ne kuma mahimmancin wannan kafa gwamnatin na demokaradiyya saboda ci gaban ƙasa ne to wannan haɗin kai yana da muhimmanci a kai batun cewa ba ku tura wakilan ku yankin jifa da talabiyar ba saboda matsalar tsaro najeriya ma na fuskantar matsalar tsaro kamar ya kake ganin za a sha matsalar tsaron najeriya eh, eh, eh, kamar yadda ake ta kokari ba dare ba rana wajen maganin tsaro a niger da Najeriya da chad da mali da ko'ina ana ta ba da iyakacin kokarin da za a yi a ga cewa an yi maganin wannan annoba ta rashin zaman lafiya a kasashenmu insha allahu a nan duka kowa da kowa yana ba da haɗin kai ana kokari a ga cewa allah ya cire mana wannan musamman Madalla an gaishe ka Mahmud lalu To kusan sawa'i 48 da aka kashe wani basaraki Igwe Emmanuel Umba a garin Oruku da ke jihar Enugu. Rundunar 'yan sandar jihar ta fito da bayani akan mutuwarsa. A cikin rahoton za ku ji bayani daga kwamishinan 'yan sanda na jihar Enugu da kuma tsokaci da kwajinetan kungiyar marubuta masu kare hakkin bil'adama ya yi akan wannan kisan. Daga Oweri ga rahoton wakilin murya Amurka Alphonsus Okweragwe. Rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta yi bayani kan kashe wani basarake mai suna Igwe Emmanuel Mba, lamarin da ya auku a garin Oruku da ke karamar hukumar nkanu East na jihar Enugu. Malam Ahmad Abdulrahman shine kwamishinan 'yan sandan jihar. Yana mitin da jama'arsa a garinsa sansa na Oruku, wanda daman gari ne da matsala ya riski garin kullum suna cikin matsala akan filaye na kasa, akan siyasa da abubuwan da ya shafi tattalin arziki. mutane ne wanda matsala ya musu yawa kuma na sha kiran shi marigayin da jama'arsa da 'yan siyasan garin musu togashiya in sasanta su to kawai sai muka samu labarin cewa 'yan bindiga sun je inda suke yin taron su na shekara-shekara shi marigayi sarki da jama'arsa sun tarwatsa taron da harbe harbin bindiga kuma sun ɗauke shi basaraken da wasu makarrabansa kamar guda uku sun tafi da su to a lokacin duk tunanin mutane mutane akan ɗan tashin mutane ne wato masu satan jama'a suna garkuwa da su da nan na sa ainihin shugaban yan sandan ciki su je su shinshino su mana gangane don mu gano inda aka garzaya da wannan bajimin sarki to Allah cikin ikonsa ba za ka gano a ah, to ai wannan ba yan garkuwa da mutane ko satan mutane ba ne tunda akwai mutanensa a cikin waɗanda suka zo da mutanen kuma ba boye fuskokinsu ba ne to kaga kenan rikicin da suke kai ne na bangarori ya taso ko sai abin ya zama kawai bari mu ba zama mu ga me za a yi to ana kuɗi kusan asuba sai samu rahoto cewa ai jami'an tsaro ne suka zo suka tafi da shi jami'an tsaro na gaskiya akan na boge ne tun da bincike muke kai to wannan har ma aka so a zo da laifin wa ta ta jihar enugu cewa yan sandan jihar enugu ne suka zo suka tafi da su wasu kuma suka ce a'a sojoji ne daga babban runduna ta tamanin da biyu da ke enugu wato etitudi so suka zo suka yi wannan barna to mu ka san masu bincike ne a takaice dai an gano gawan wannan sarki a wani asibiti an harbe shi a tsinya kuma an soke shi da wuka a ciki to a takaice yanzu abin da zan iya gaya maka binciken mu ya kai ga wani kage da ake cewa wasu rundunan bincike ne daga helkwata ta rundunar 'yan sanda ta abuja suka shigo suka zo suka yi kama shi akan wani zargi da ake masa suka tafi da shi kuma ake ganin su suka yi wannan aika aika din to yanzu mun bude sabon shafi na bincike in allah da za mu sake hira da kai za mu bayyana don rundunar 'yan sanda ta najeriya ba ta boye idan ƴaƴanta suka yi laifi mu ba ma koyewa kuma muna hukunta su bisa wannan bayanin ne comrade Emmanuel Onwubiko kwadinatan kungiyar marubuta masu rajin kare hakkin bil adama wato Human Rights Writers Association ke cewa har yanzu akwai buƙatar horar da 'yan sandan Najeriya gwargwadon hali. Ya ce akwai bukatar ƙasar ta ɗau mataki game da matakin horo da ke tsakanin 'yan sandan Najeriya. Najeriya kuma mafi muhimmanci a nan shine wajibi ne a sauya yadda ake gudanar da harkokin hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ƙasa muna buƙatar sauya fasalin rundunar 'yan sandan Najeriya muna buƙatar rundunar 'yan sanda ta gari Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya To madalla an gaishe ka Alfonso Sokorogwe har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad da karashin labaran duniya. Kasuwar zuba jari ta niki ta Japan tana kan gaba a kasuwannin hada-hadar kudade a Asiya a kwana na biyu a jere ta samu gagarumar riba a yau talata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan shirin tallafin ta da komadar tattalin arziki da aka jima a Najeriya. Nikita Japan ta rufe hada-hadar kasuwancinta yau inda ta yi sama da kashi 2.6 cikin ɗari wanda shi ne mafi girma a cikin shekara talatin bangaren hannayen jari na S&P ta Australia ita ma ta cira da ɗigo biyar cikin ɗari yayin da Cosby ta Seoul ta rufe da ɗigo hudu a hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuwa farashin zinari bai canja ba inda aka sayar da shi kan dala 1,882 kowane ounce. Ɗanyen man Amurka an sai da shi kan dala 48.5 kowace ganga, ma'ana ya yi sama da ɗigo tara cikin ɗari. Kana ɗanyen man Brent an sayar da shi kan dala 51.27 kowace ganga, ya yi sama da ɗigo takwas cikin ɗari. Masu bincike a Amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar Kirsimeti a Nashville ba mutum ne da take da bukatarsa ba yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar juma'a da ya raunata mutum uku bayan cikin jerin mutanen da hukumar bincike take neman su a don haka ba mu da wasu muhimman bayanai a kansa har sai da wannan abin ya faru in ji david rush daraktan hukumar binciken manyan laifuka a jihar tennessee yayin da yake magana da manema labarai ta yanar gizo A ranar Lahadi hukumomi sun gano Anthony Wana mai shekaru 63 a duniya ne ya ta bam ɗin a cikin motar a wata unguwa da ke cikin Nashville a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka ya kuma hallaka kansa. Fashewar ta lalata gidaje da dama kana ta lalata hanyoyin sadarwa a unguwar wacce ke cike makil da mashaya da wuraren cin abinci. Masu binciken sun yi amfani da kwayar halitta da shaidar da suka gano, kamar gano motar da inda ta fito da kuma bayanai daga jama'a ne suka alakanta wana da fashewar. Muhammad Baballe. To a babban birnin Accra na kasar Ghana shugabar hukumar kula da ilimin al'umma ta kasa Madam Josephine Nkrumah da ke magana kan binciken abin da ya faru na Tachiman a lokacin zaben da aka yi kwanan nan. Ta ce dole ne a yi bincike akan dalilin da ke sa mutane rasa rayukansu lokacin zaɓe kuma don haka dole ne 'yan sanda su tashi tsaye. Daga Accra a Ghana ga wakilin murya Amurka Ridwan Abbas da rahoton. Madam Josephine Nkrumah Dayi ta bayyana amannanta da yin binciken 'yan sanda maimakon wani kwamishin bincike da aka saba kafawa ka kuma ƙara da cewa. I think speak about the to say that having come this far as a nation, it, is, it was one of the saddest things to hear that people actually lost their lives over elections. I mean, to, I mean, after 2016 in particular, I was proud to see that, wow, this is how far we've come. And so 2020, we're going into 2020, we had some... Ina jin zan yi magana game da mutuwar cewa inda muka kai a matsayinmu ƙasa zan iya cewa wannan shine abu mafi muni da ya faru gare mu a ce mutane a hakika sun rasa rayukansu a kan zaɓe a hakikanin gaskiya wannan lamari ya ɓace man da hausa domin a shekara ta 2016 da na dubi yanayin siyasan cewa na tibarikalla inda muka kai ke ga don haka yayin da muka shiga zaben shekara ta 2020 ko da yake muna da shakku amma ko da wasa ba mu yi tunanin a ce a rasa ko da ya ne ba ba abin da za a yarda da shi ba ne don haka a rasa rayuka shida ko bakwai wannan ba abin yadda ba ne ko miskala zaratin muna buƙatar bincike akan wannan haɗari na taciman mu fahimci me ya sanadin haka ya aka yi lamarin ya kubce mana kuma mai yasa aka rasa rayuka madam josephine nkurma ta ce have been asked if I thought the police were the right institution to conduct um, um, an investigation into this and shouldn't it be an independent body? I mean, we've seen independent bodies conduct like um, um, commissions of inquiry. We saw what happened in Ayawasu, and frankly, we didn't see a lot come out of it. Um, stemming from that, we saw the Vigilantism Act, and I'm sad to say, a beautiful act as we saw, and one of the key... An yi mun tambaya game da wannan labarin wai za a damka wa 'yan sanda damar binciken wannan kisa da an kai. Eh, ai mun ga kungiya mai zaman kanta da aka damƙawa bincike ta kafa kwamishin bincike ɗin mun ga abin da ya faru a ayawa su wogon me aka yi da sakamakon binciken mun ga irin ta'asa da 'yan bangar siyasa sun ka tabka. muka ji daɗin sakamakon binciken da aka yi inda doka ta ba da umarnin haramta harkokin 'yan bangan siyasa ɗin nan me aka yi bayan haka don haka ni nake kiran 'yan sanda su tashi su sannayi su binciki wannan kisa a kuma durkusa da waɗanda ke da alhakin wannan abin asha. Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. a gaidar Ridwan Abbas da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar corona coronavirus ta shafi harkokin noma a najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta muna kuma tattaunawa ne da farfesa muhammad faguji ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke zaria da kuma dr shaibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja A cikin shirin namu na wannan makon wanda shine na ƙarshe a wannan shekara ta 2020 wakiliyar Madina Dauda ta tambayi Farfesa Muhammad Faguji Ishaku kowane irin karbuwa wannan harkar kimiyya da fasaha da suke kokarin fahimtar da manoma ta samu karbuwa. Alhamdulillah an samu ci gaba sosai wajen runguman waɗannan hanyoyi ko dabaru na zamani waɗanda suke ta'allaka da kimiyya da fasaha. Abin da ake bukata wajen ƙarin azama shine a samu ƙarin malaman gona waɗanda za su riƙa yada waɗannan labarai kamar yanzu kai magana akan ingantattun banda iri akwai kuma kuma ingantattun dabaru da ake bi wajen su saka taki da lokacin shuka da wuri da ya dace a shuka masa wani irin amfani ya kamata a shuka masa da dai ire-irensu to waɗannan dabaru dukansu fasahohi ne na noman zamani waɗanda su ne idan aka dunkula su aka yi amfani da su a lokaci ɗaya sai a ga wurin da da ake samun buhu ɗaya an samu kamar buhu biyar ko shida waɗannan su ne hanyoyi to kuma da yawa manoma inda zan ce yana karbuwa shine a shekara duk shekara ƙarin mutane muke samun waɗanda suke zuwa neman iri na zamani a wajenmu sannan kuma muna da wata kafa da muke amsawa manoma idan suna da matsaloli da suke damunsu wajen harkar noma akwai lambobin waya da muka ajiye akwai ƙarin yawan bugo waya a wajen manoma saboda haka waɗannan alamu ne da suke nuna ƙara karɓuwar fasahohin nan na kimiyya da fasaha sannan akwai shirye-shirye da ake yi da 'yan jarida kamar irin wannan naku da ake sanar da mutane idan sun ji an ambaci cibiyar da take da alhaki wajen samar da wani iri kaza ko kuma wata fasaha sukan je su tuntuɓi wannan a gurguje ina iya cewa ana ta samun ƙarin yawaitan wayewan kai wajen yin amfani da kimiyya da fasaha da kuma fasahohin da kimiyya da fasaha suka bullo wajen inganta aikin noma wannan abu yana ta karbuwa amma abin da nake so ne tsokaci a kai shine kamar yadda duk wani abu ne fasaha yana da bukatan wani mahaɗi da ake yi da shi to haka su ma fasahohi na noma ba a bar su a baya ba kamar yadda fasahar sufuri misali mota tana bukatan mai tana bukatan tayu da sauransu kafin ka cimma moriyar da mota za ta yi maka na wajen sufuri ko ta ɗauke ka zuwa wani lokaci zuwa wani wuri cikin ɗan lokaci kalilan to sai ka zuba mata man fetur sai ka sai taya sai ka koyi yadda ake tuki da sauransu to su ma haka noma sai ka koyi abubuwan da ya kamata a yi shi idan ka bi shi ne tiriyan tiriyan shi ne shine zaka bambari wannan amfani da ake ce maka akwai shi a cikin wannan fasaha to wannan ne muke nema malaman gona su ƙara taka rawar gani wajen yada waɗannan da dabaru. To wani irin bayanai kuke wa manoma na tabbatar da cewa sun amfana daga wa'annan koyarwa da kuke musu na zancen eh, yin amfani da wa'annan hanyoyin naku a noman rani da yanzu haka muke kokarin fuskanta. Wato idan za ka kawo sabon abu muhimmi ne ka nuna mutum ya gani da idansa. Da duk wata fasaha da ya fito daga ɗakin bincike ya kai waje zuwa fili a gona idan muka gamsu da yiwuwarsa ba duhu ba ne ba sai mu ɗauke ɗauke shi mu kai shi wajen gonan manomi shi da kansa manomi zai jarraba gani da ido to wannan ita take kara nuna musu cewa ba dabo ba ne gashi su ma da kansu suna yin sa to wannan shine dabara na farko na biyu wato kenan gonakan gwaji akan yi gonakan gwaji tare da su manoman su gani mukan yi biki kuma a cikin damina a gayyato waɗansu manoman da wadda su ba da su ake gwajin ba su zo su gani ɗan uwansu manomi ya musu bayani waɗannan su ne hanyoyi da muke sannan kuma muna da 'yan fina-finai da muke 'yan guntaye hakan nan waɗanda za su yi kokari su nusar da manomi a su an karar da shi ga irin amfanin da yake tattare da shi waɗannan su ne dabaru da muke a hankali a hankali da har mutane manoma wato su ankara su rungumi waɗannan fasahohi da muke masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu kuma wakiliyar mu abuja madina dauda sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da Muhammad Baballe yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da Alhaji Zaidu Bala suka ce salon VOA Hausa a yau muna son ku miƙa mana sakon jajantawar mu zuwa ga dukkan 'yan kasuwa da suka yi asarar dukiyoyinsu a gobarar da ta barke a kasuwar garin Fatuskum na jihar Yobe. Muna roƙon mai kowa mai komai da mayar maku da mafificin alherinsa. sai sakon usman shitu mahuta ya ce matakin da gwamnatin jihar lagos ta dauka na rufe wurare da cibiyoyin shakatawa da ke jihar sakamakon cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa ya yi daidai da fatan allah ya kawo mana saukin wannan annoba a duniya baki daya a saƙon haɗin gwiwa daga nasiba matar rilwani ibrahim london guba da samira iya abbas cewa suka yi assalamu alaikum voa hausa muna ce al'ummar Nijar murnar kammala zaɓe cikin kwanciyar hankali allah ya sa hukumar zaɓen ƙasar ta ceni ta yi adalci wajen fidda sakamakon wanda ya lashe zaɓe Sakonmu na gaba ya fito ne daga Muhammad Ibrahim Macina ya ce salon VOA Hausa muna kira ga hukumar zaben kasar niger da fatan za ta yi gaskiya wajen sanar da wanda ya lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka gudanar. sai sakon injiniya mai gero makeri ya ce salam voa hausa rashin tsaro sai kara taɓarɓarewa yake yi a arewacin najeriya allah ka yi mana magani Sakonmu na ƙarshe shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga suka ce muna yi wa al'ummar ƙasar Jamus fatan alkhairi a bisa fara rigakafin coronavirus da suka fara. haka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie leves Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero nake muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.